This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan a wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 14 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji ƙarin bayani kan tarar da kotun tarayya ta ci gwamnatin jihar Kano yau a shari'ar karar da mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero ya shigar. to amma bangaren gwamnati ma ya ce ya yage wani abu a wannan shari'ar sun ce wannan hukunci su suna ganin za a iya cewa rabi da rabi ne domin su yi musu daɗi tun da hukunci bai ayyana cewa su ba shine sarkin kano ba amma dangane da batun cin tara wannan bangare bai daɗi ba to amma kuma za su je su sanar da gwamnati Ah, za kuma a ji wani rahoto na musamman kan yadda rashin tsaro ke lahani ga sana'ar su a difa. babu wani sana'a da muka iya sai kama kifin nan gaskiya amma rashin tsaro ba zai yi ba mutum ya je wajen gwamnatin difa ta taimaka ta bamu tsaro man dawo gari zaune gwab. kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda hassan mai na kaina ke gabatarwa inda yau shirin zai taɓo cece kucen da ya biyo bayan faduwar shugaba tinubu ah, da kuma wasu batutuwa na tsaro da yake yau jama’a ce za mu wato ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za a kira ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to amma kafin nan ga aisha da labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya amurka ukraine da nato sun yi watsi da sharuɗan tsagaita buɗe wuta da shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya tsara a ukraine inda ya ce zai dakatar da kai hare-hare a ukraine muddin kiev ta, ta janye dakarunta daga kan iyakokin da moscow ta mamaye sannan ta haƙura da ƙudurinta na shiga ƙawancen nato putin ya mamaye yankin ukraine mai cikakken iko ba bisa ka'ida ba ba shi da hurumin faɗa wa ukraine abin da za ta yi don samar da zaman lafiya in ji sakataren tsaron amurka lloyd austin a ƙarshen taron nato a brussels idan ya ga dama zai iya kawo ƙarshen wannan rikicin yau kuma muna kira gare shi da ya yi hakan sannan ya fice daga yankin ukraine mai cikakken iko if they were not able to do so then we would actually ask them to try to defend themselves. A nan shugaban NATO kenan John Stoltenberg yake cewa idan sun kasa cimma matsaya za mu faɗa musu su ɗau matakin kare kansu don kada mu bar su cikin mawuyacin hali. A jajibirin ranar da taron zaman lafiyan Ukraine yakan kama a ƙasar Switzerland. putin ya faɗa a moscow cewa har idan kif za ta janye dakarunta a gabashi da kudancin ƙasar zai dakatar da kai hare-hare ya kuma buƙaci kif da ta yi watsi da kudurin shiga ƙawancen neto sannan ta amincewa rasha ikon yankunan da ta mamaye a crimea a goma sha hudu. A wani bangaren kuma Amurka ta sanar da ƙarin tallafin jinƙai na dalar Amurka miliyan 1.35 a Sudan inda yakin da aka kwashe watanni goma sha hudu tsakanin manyan janar-janar din sudan din nan biyu ya yi sanadiyar jefa akalla mutane miliyan 25 cikin bukatar agajin jinkai samantha power mai kula da ayyukan jinkai a usaid ta faɗa wa manema labarai ta wayar taraho yayin ba da sanarwar tallafin cewa wannan ita ce matsalar jinkai mafi girma da ake fama da ita a faɗin duniya. majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa 'yan ƙasar sudan miliyan biyar ne suke fama da yunwa fawa ta bayyana damuwar cewa akwai yiwuwar yanayin yanayin yanayin ya muni fiye da matsalar da aka fuskanta a 2011 a sanadiyar rashin abinci wanda aka fuskanta sakamakon karancin ruwan sama a somalia wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 250 wanda rabin alkalaman yara ne Shugabannin Majalisar Ɗinkin Duniya, jakadu da hukumomi sun buƙaci a sako jami'ai da ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya akalla goma sha uku da 'yan tawayen Houthi suke tsare da su sama da mako ɗaya. A ranar shida ga watan Yuni, rahotannin ƙungiyoyin jinƙai a Yemen sun ce ɓangaren Houthi masu ɗaukan makami da masu leƙen asirinta sun kai mai ɗauke da bindigogi a babban birnin Yemen sana'a da biranen Hodeida, Sada da Amran. samaman da aka kai ya auna 'yan yemen masu aiki da majalisar ɗinkin duniya da wasu ƙungiyoyin jin ƙai na ƙasa da ƙasa To Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji a Najeriya wata kotun tarayya ta ci gwamnatin jihar kano tarar naira miliyan goma a shari'ar karar da mai martaba alhaji aminu ado bayero ya shigar amma kuma bata ce mai martaba khalifa sanusi ba sarki ba ne ɗazunan na tuntuɓi wakilin sashen hausa a kano mahmud ibrahim kwari don ƙarin bayani sai ya ce Um, kamar yadda ka sani Malam Ibrahim ƙararraki ne guda biyu a jere. Jiya idan masu saurare suna biye da mu akwai wacce shi aminu babba a gundi ya gabatar shine wanda ya fara zuwa kotun tarayya akan wannan batu na sarkakiyar kano to a jiya ita ma ta bada hukuncinta akan wannan batu to kara ta biyu kuma shine wace ita ma kotun tarayya ce amma kotu ta biyu karkashin mai shari'a justice omobida ita kuma aminu ado bayar mai martaba sarki shine ya shigar kara gabanta yana kalubalantar umarnin da gwamnan kano ya bayar a kwanakin baya cewa lalle ilalla a 'yan sanda su kama shi amina ado bayero kuma su fidda shi daga birnin kano to anan ne ya garzaya kotu cewa wannan umarni da shi gwamnan kano ya yi to wani cin zarafi ne ga 'yancinsa na adama domin zaman da yake zama ne na doka idan ba a manta ba yana zaune ne bayan da ya karɓi oda daga kotu wadda ta baya dama ta ce kowa ya zauna inda ake gabanin a yi sauke masarautu da kuma sauke sarakuna to shine ita kotu bayan ta yi zama biyu na uku yau aka yi na uku akan wannan batu shine kuma ta yanke hukuncinta ta ce wannan umarni na gwamnan kano na akama aminu ado bayero cin zarafi ne ga 'yancinsa da dokokin ƙasa suka bashi don haka ba abu ne yadda ya kamata ba ba a ƙari akan haka kuma shine ta ci tarar gwamnatin kano naira miliyan goma lalle gwamnatin kano ta biya shi wato ladan gabe na naira miliyan goma saboda an ci zarafinsa shin bangaren gwamnati na shirin biyan tarar ko ɗaukaka ƙara a bangaren gwamnati kamar yadda lauyoyin gwamnatin da majalisar dokoki suke kare su sun ce wannan hukunci su suna ganin za a iya cewa rabi da rabi ne domin su yi musu daɗi tun da hukunci bai ayyana cewa sanusi ba shi ne sarkin kano ba amma dangane da batun cin tara wannan bangare bai daɗi ba to amma kuma za su je su sanar da gwamnati ita gwamnati da bangaren gwamna su ne za su ba da umarni na gaba idan za su ɗaukaka ƙara su za su gaya musu cewa ɗaukaka ƙara a takaice ya alamar yadda garin yake to mala ibrahim ai gari yana nan cikin yadda yake um, dama ka san tun da aka fara wannan kace na ce da cece kuce da ja in ja tsakanin gwamnati da bangaren amina ado a ɗaya hannun kuma da bangaren shi sarki sanusi mutane sun yi wa kansu kiyamule duk da dai ba daɗin faɗa kuma babu ma daɗin ji kuma karkamanta yanayin da ake ciki na sha'anin tsadar rayuwa da wuyarta a najeriya kuma wasu na ganin cewa baya rasa nasaba kuma da kiraye-kiraye da kudubobi kan cewa wannan al'amari to ya kamata mutane su yi taka tsantsan da shi to a gaida mahmud yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar nijar inda rashin tsaro ke ci gaba da gurgunta sana'ar kamun kifi ko su wanda don haka eh, haru suleiman eh, rashidu ya haɗa mana wannan rahoto na musamman hada-hadar kasuwancin kifi na ɗaya daga cikin albarkatun tattalin arzikin da jamhuriyar nijar ke tunƙaho da shi don yi wa ƙasa hidima to sai jihar difa da ke da albarkatun wuraren kamun kifi a yanzu haka sana'ar kamun kifin ta fara ja baya sosai sakamakon fargabar rashin tsaro da masuntan jihar ke fuskanta wannan lamari dai ya yi matukar jefa masunta da dama a cikin wani yanayi na rasa sana'o'in dogaro da kai dangance da hakan ne ma ya sa na samu zanta da waɗansu daga cikin masunta da ke gudanar da sana'ar kamun kifi a yankin lada Ministan tazarar kilomita biyar ga birnin difa suna masu cewa musa muhammad babu wani sana'a da muka iya sai kama kifin nan gaskiya amma rashin tsaro ba zai yi ba mutum ya je wajen gwamnatin difa ta taimaka ta ba mu tsaro ta ba mu damar mu je ko ina ne mu kama kifi mun dawo gari zaune jangwab sunana abdullahi hassan sana'ar kamun kifi yanzu ta ja baya obama ita gwamnati tunda tana samun karuwa a cikin sana'ar kamun kifi ya kamata a kara mana matakan tsaro yadda za mu shiga lafiya lau mu dawo lafiya lau sana'ar kamun kifi wadda ita ce cinmu ita ce shan ko baya ga masuntan su ma masu sana'ar sayar da kifin a cikin kasuwanni da ma sauran al'ummar da ke neman abinci game da harkokin kifin su masu shiga cikin wani mawuyacin hali usman baban manu na zama ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin masu sayar da kifi a jihar ta difa duk lokacin da aka samu wannan hali halin to sai an samu karancin kifi kuma sai an samu matsaloli game da mata da yara da maza da masu baro da yan dako karancin kifin nan ya sa kowa abin da yake samu ya yi karanci kwarai har ya zama na yanka tashi da yamma din ma sai dai wani ya taimaka kama wani a samu aje cefane a koma gida. Duba da barazanar rashin tsaro da masuntan ke fuskanta game da sana'o'insu na kamun kifi mahukunta a jihar tadifa sun bayyana cewa za su yi duk mai yiwuwa wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke adabar jihar tadifa Kaftan Habu Haladu shine shugaban sashen da ke kula da masunta a hukumar ma'aikatar kayan ruwa da gandun daji a jihar tadifa. Masu kamun kifin mu na nan ga Difa babban kalubale da suke fuskanta shine na rashin kwanciyar hankali ya kaci ka sosai a cikin wannan aiki na kamun kifi da ake fuskanta a nan cikin jihar difa bisa ga yanzu dai muna fatan zuwa gaba duka za a ciwo kansu a yanzu hakan dai masana sun kesta akalla duk shekara jihar difa na samun tsabar kudaden shiga na kasuwancin kifin da ma kamunsa daga miliyar goma zuwa miliyar ashirin na sefa wanda ake sayar da shi a fadin kasar ta nijar gami da kashi tasa'in cikin ɗari na adadin kifin da jihar difa ke fitar da shi zuwa kasashen ƙetare har usula rashidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar a gaida haru yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan maina kaina zan jagoranta. Tun tsirawar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi da yake kokarin shiga wata budaddiyar motar soji don duba faretin ban girma albarkacin ranar demokradiyya a kasar na ci gaba da jan hankalin masana tsaro za mu duba alkalman kididdiga a kan rashin tsaro a najeriya da kamfanin beacon intel ke wallafawa wata-wata akwai kuma fashin baki akan wani faifan bidiyo da kartagin dan bindigan nan turji ke yadawa dangane da kame na hannun damansa wato baleri da jami'an tsaro suka yi a jamhuriyar niger domin jin cikakken shirin sai a dakace mu To dalla tun tsirawar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi a daidai lokacin da yake kokarin shiga wata budaddiyar motar soji don duba faretin ban girma albarkacin ranar dimokuraɗiyya a ƙasar na ci gaba da jan hankalin masana tsaro. Kwamishinan 'yan sanda mai ritaya Rabiu Ladodo da ya taba zama babban dogarin wato adc a gwamnonin soji da na farar hula ya yi tsokaci na ga wannan bidiyo da ke yawo a social media shugaban kasa ya yi misin step a wannan mota da za ta zagaya da shi ya faɗi. wannan ba gaskiya ba wani abun da za a yi ta magana ne ba sabida ya faru da wasu shugaban shugabannin kasashen har da ma amerika kuma nan gida da gwamnoni da sauransu duk yana faruwa sai dai ni tsokacin da zan yi a nan najeriya bisa ga irin wannan aiki tun da na yi adc gwamna na siyasa na kuma yi na soja wuri daban-daban da cso da adc da duk wani wanda ke tare da shugabannin irin wa'annan su rika lura da ina ne gwamna ko shugaban kasa zai taka suna ana tafiya za a hau wani abu za a sabko za a zauna za a miƙe za a tsallaka za a duka za a miƙe za a taɓa za a duk dai irin wannan da kuma mi shugaban ƙasa ko gwamna zai faɗa yana speech a wani irin mutane zai gani na wurin wurare ma ya kamata ya je da sauransu wani bin ma duk sai an tura abin da ake ce ma advance party su gaggano wurare su zo su tsara tare da bangaren da ake ce ma protocol duk su haɗu tare domin dai a kauce ma irin wannan tare da fatan allah ba zai sa ɗin irin haka ba wanda ya san abin da zai faru sai allah to amma bisa ga wasu kwarewa na wasu ayyukan mutum yakan yi hasashe to in kaza ta faru me zai yanzu mu kaddara ko adc ko cso sadda za a hau motar nan yana kula duk da yana kula ya yi wop ya rike shi bai iya rike shi ba har ya kai ga faduwa kaga za a ce eh, wannan ya san aikinsa amma wannan in ka lura kwata-kwata hankalinsu baya ga me shugaban kasa yake yi ina hankalinsu kawai suna ban san ina yake ba saboda Allah yanzu kuma sai har kalman sha'anin tsaro a Najeriya inda kamfanin beacon intel ke wallafawa wata-wata jagoran wannan kamfani dr kabiru adamu ya mana karin bayani a kan fito a watan biyar watan mayu eh, abinda muka gani eh, mun samu mace-mace 1,090 Eh, idan muka hada shi da watan hudu kenan watan april da eh, abinda muka samu ga lokacin 1997 to kaga kenan an samu ragi na eh, a ce mutum bakwai wanda a mizanin alkalman da muke yi an samu kashi na ragi kai na kusan kasa da kashi daya a cikin ɗari kenan. to amma inda muka ga yawan karuwan matsalar shine satin jama'a don karban kudin fansa a watan hudu watan april abinda muka samu 311 amma a watan biyar din nan abinda muka samu shine 1,128 kaga kenan an samu ƙari na kashi 262 eh, a cikin ɗari. ya rubanya kusan ma uku to wannan gaskiya ya taya mana da hankali to shin a wannan rahoto naku waɗanne ɓangarorin najeriya ne suka fi fama da kalubalen tsaron idan muka je ga shin ina ne daga ɓangarorin najeriya nan guda shidda inda muka fi ganin kamarin matsalan nan to da muka raba yankunan nan guda shidda a yankin kudu maso gabas na mace-mace jihar da ta fi samun mace-mace shine jihar borno inda muka samu mutum kusan 250 da wani abu wanda suka mutu su na da ita sai jihar zamfara ah, ita kuma ta samu 158 na uku jihar kaduna 142 na hudu jihar katsina inda aka samu 135 to haka dai sai jihar plateau da sauransu da sauransu dukkan waɗannan jihohin da na ambata jihohin arewa ne aka samu matsalar idan ka je ka satan jama'a don karban kuɗin fansa jihar zamfara ita ke gaba inda muka ga 323 watan mayu kenan sannan na biyu ga eh, jihar zamfara jihar niger inda muka ga mutum 285 sai jihar katsina mai 133 sai jihar kaduna mai ɗari da biyu da baya ga ita sai jihar sokoto mai hamsin da shida sai jihar borno mai hamsin da biyu a dukkan wayannan jihohin na arewa ne ko na bakwai kenan birnin tarayya abuja to kaga gaskiya kusan abin mamaki ne mu kan mu yi mamaki yadda muka ga yawan mutum hamsin muka samu da satan jama'a don karɓar kuɗin fansa a birnin tarayyar abuja in ba za ka manta ba an samu matsalar nan a farko farkon shekarar nan da aka zo aka ɗauki matakai aka magance matsalar to amma haka yanzu abin ya koma ya fara dawa za a ce mutum hamsin a cikin birnin tarayya gaskiya abu ne mai yawa wanda kuma ya tayar da hankali. to wani abu kuma wanda ya zo ya dan bamu mamaki wanda kusan ah, za a ce ah, ya taya mana da hankali idan ka haɗa jihohin nan ah, guda shi bakwai wayanda suke arewa maso yamma kashi hamsin da hudu na matsalar satan jama'a don karɓar kuɗin fansa a nan ne muka ga matsalar to a takaice dai arewa maso yamma kusan za a ce babu yankin a Najeriya inda ake samun matsalar sata jama'a don karɓar kuɗin fasa kama wannan yanki. Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel. A ba bayan nan, kartagin ɗan bindigan nan wato Bello Turji ya wallafa wani faifan bidiyo da yake kareta batun kama na hannun damansa wato Baleri da jami'an tsaron Nijar suka yi. Kalaman kuma da masu bibiyan al'amuran tsaro a Najeriya irin su Basharu Altine Guyawa Isa ke cewar borin kunya ne. Ke al'amari shi ne jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar sun yi abun a zo a yaba domin kama dan bindiga kusan 60 a ce ga su an kama su suna shirye-shiryen kitsa kai hari ba karamin ainihin samun nasara ba ne da karya lagon waɗanga 'yan bindiga masu aikin hashin daji a yankin Sahel da yankin arewa maso yammacin Najeriya har zuwa cikin jamhuriyar Nijar ɗin. Salon hada da 'yan bindiga jamhuriyar Nijar ba irin na Najeriya ba ne. Jamhuriyar Nijar suna bin su har toga ga su su kama su yi waɗanda su Najeriya kuma sai in sun kama jami'an tsaro hari. Ko dai ɓalerin ne ko ba ɓalerin ne ba akwai abubuwa guda biyu. Na daidai an kama ko kuma an kashe jami'ai na Bello Turji mayaka nashi waɗanda suka yi ɓalerin muhimmanci gare shi kanne ne akwai Malam Shehu akwai Bammi duka waɗanda an kashe su amma Bello Turji bai heto ya ta ba ya kurari ya nuna ma duniya cewa karya ne ba ga wasu waɗanda an makohensu saboda malami sai baleri don jamhuriyar Nijar ta kama shi ne na biyu kuma shi na son shi nuna ainihin tarin makamai da karhin da agare har yanzu cewa shi na da makamai kuma shi na da magoya baya kuma shi na hada a ji tsakanin hoshin dajin da shi ke yi da ainihin waɗannan mayaka na hoshin daji a wannan yanki na arewa maso yammacin Najeriya kuma sako da yake aikawa ga gwamnati ta jamhuriyar Nijar da ma ta Najeriya duk da yake ta Najeriya ba ma magana ta aka ba saboda ya ɗauki ya karhin gwamnatin Najeriya Somalia. To kaga ai wannan kuma duka cikin babi ne wanda shi Bello Turjin ka son ya nuna wai kama ɓaleri ba gaskiya ba ne kuma bai shahe shi ba bai shahe ƙarhi ne ba bai sa mashi kowane irin ramni ba wanda yake mun san ba gaskiya ba ne ya ji takaicin kama wannan ɓalerin kuma bai ji daɗin kan mai ba domin mu mun san ɓalerin wannan da ya nuna ba ɓaleri ba ne ka cokal gidajenmu da tunga Bello Turji bai wuce kilomita 55 zuwa 60. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaishe ka da tawagarka. To, masu saurari muna gab da buɗe muku mu ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za ku kira ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili sai mun ji ku. sake koma yoba wake kan layi a yobe ha ila yau assalamu alaikum wa wa muna jin ka kuna tare da garba injiniya da garin da to malam garba muna jin ka ina muku fatan alheri kama haka saboda ina murnan Allah nuna mai sallan bajen wannan ta wuce. Amu. Hello? Muna jin ka. Da fatan za ta yi lafiya. To mun gode malam na Yobe. Daga Yobe ko bari mu je mu sakkwaton shehu ake kan layi a sakkwato? A Kaduna ne, Bello Sokoto ne daga nan Kaduna. To bar Kaduna, to muna jin ka na Kaduna. To eh, Bello Sokoto daga nan Kaduna, to ni da gaskiya yau Juma'a abin da ra'ayina ina fata da shugaban Tulumbu shi da ka da abubuwan da suka a ranar demokrasiyyar nan da aka yi inda ya ga sakamako na wanda mu kanci mu ji ba mu ji daɗi ba amma muna wata Allah shi mu shi ba talaka kuma da Allah duba talaka in gaskiya muna cikin tsanani sosai a Najeriya wallahi mutum ko cewa ne bi yi saboda bala'in tsada kamiya saboda Allah mu ta ga nan mutum ya da wannan ba Allah mai kirga ya wannan shugabannin siyasa don Allah su duba talaka to mun gode malam na Kaduna daga Kaduna bari mu je mu Kebbi wake kan layi a Kebbi a dana a yi ne daga ba gida shi akan layi To muna jin ka muna jin ka. Abin da nake so in magana a kan jami'an tsaron na Najeriya. Hmm. Wai me yasa su ba su ba su yan ta'adda a inda suke sun yan ta'adda sun yi shiri sun zo musu a hakikar gaskiya duk wani da zo yaki ka dole ne ci ka amma kai kana cin kana iya cin shi saboda haka muna son don Allah su ba mu tsaro a jihar Zamfara da Kebbi gaba ɗaya saboda noma ma an hana mu na yin shi saboda Allah abin da suke na mu samu tsaro. saboda haka na gode sai an jima. To mu ma mun gode bari mu je Niger wake layi a Niger. Assalamu alaikum suna na dan buhi hirin jirgin tudun wadan Ibanga da kenan yake karamar hukumar Kwantagoro da kenan jihar Niger. Muna jin ka. Eh, magana da zan yi a nan eh, batun maganan cire subsidin da aka yi hmm. muna kira da gwamnati oh. don Allah don annabi kan ga abun shine musulan abubuwan wahalhalun da mutane Najeriya suke yi to dan ana dan alabi ta gwamnati in mai yiwuwa ne ya kamata a ci an maida muna shi wannan tallafin in kuma ba mai yiwuwa bane gwamnati ta nemo da hanyoyi wanda yake talaka zai samu saukin rayuwa wanga wahala na muke fuskanta Allah kawo mana dauke akan sa muna fatan ubangiji Allah ya bamu ikon taki lafiya a gode to mun gode daga naija kuma bari mu je Bauchin Yakuba wake kan layi a Bauchi Eh kana tare da Nuhu Abubakar wanda afi sani da Alhaji Nuhu Haro daga nan jihar Bauchi Toro kamar hukumar Toro. Muna jin ka. Eh ina muku fata alkhairi. Na biyu ina son yi magana akan jami'an tsaro na Najeriya ya aka yi mutanen Nijar suke kokari akan kamo 'yan ta'adda da kuma hallaka su amma mu jami'an tsaronmu sun tsaya sun kasa sun zama su kamar ba su sojoji ba kuma jajirtattun sojojin da mu an san su a duniya masu kokari ne ne nake su don Allah da gwamnoninmu da su shugabannin tsaro su tsaya su kawo mana su tsaya su kula da tsaro don Allah da tsaro ta dawo domin mu samu mu yi noma mu yi kiwo mu samu sana'o'i mu zauna lafiya. To baka ganin kamar jami'an tsaron suna kokarin tabbatar da hakan? suna suna iya kokarin su amma su gaskiya To mun gode da kuka bayyana ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. To a takaicen Amurka, Ukraine da NATO sun yi watsi da sharuɗan tsagaita buɗe wuta da shugaban Rasha Vladimir Putin ya tsara a Ukraine, inda ya ce zai dakatar da kai hare-hare a Ukraine muddin Kiev ta janye dakarunta daga kan iyakokin da Moscow ta mamaye sannan ta haƙura da ƙudurinta na shiga ƙawancen NATO. A wani bangaren kuma Amurka ta sanar da ƙarin tallafin jin kai na dalar Amurka miliyan 135 a Sudan, inda yakin da aka kwashe watanni goma sha hudu tsakanin manyan janar-janar ɗin Sudan ɗin nan biyu ya yi sanadiyar jefa akalla mutane miliyan 25 cikin buƙatar agajin jin kai. shugabannin majalisar ɗinkin duniya jakadu da hukumomi sun buƙaci a sako akalla jami'ai da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya goma sha uku da ɗan tawayen hufi suka tsare suke tsare da su sama da mako ɗaya a ranar shida ga watan yuni rahotannin ƙungiyoyin jin kai a yemen sun ce ɓangaren hufi masu ɗaukan makami da masu leƙen asirinta sun kai samame ɗauke da bindigogi a babban birnin yemen sana'a da biranen hodeida sada da amran To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lazar Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu Rob McLean ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.